بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na lamiyatul zakati wallafan abul hassan ali bin qasim al-maghribi a yau insha Allah za mu yi darasi na bakwai kuma za mu tashi wa tukura ala bai ilmin ghairin wa lam yamil wasu ba isra'un bihi samanun ala wa illa ta taqawa thumma illa ku shi da ala bai'in wa man da faqala wa tukura ala bai'in a can baya mun yi magana a kan abin da ya shafi gidaje cewa idan mutane suna da tarayya a gida aka zo za a sai da gidan to ana bukatan wato a fita wanda yake cikin gidan ya fita domin haka din zai kara wa gidan daraja to wayannan gidajen su ne ake magana wa tukra ala ana ba da hayan gidan a bisa sharaɗin idan mai sayarwa ya zo za a sayar masa lin wato ga ga wani waɗanda suka yi a gidan saboda haka ana ba da hayan gida na wasu mutane da suka yi tarayya a gidan kuma a ce sun gada ne ko sun saya su uku ne ko su biyar kuma ana son a kai da gidan sannan gidan kuma ba a san lokacin da za a samu mai siye ba domin kun a bar gidan yana zaune a haka sai a ba da hayan gidan amma duk wanda za a bawa hayan gidan da din fa gidan nan na sayarwa ne za ka zauna haya lokacin da muka samu mai sayarwa mai saya za mu sayar masa za ka fita ka ba mai gidan gidan ba ba ana yin haka shi ne ma'ana wannan baitin wasu kura ana hayan ana ba da hayan gidaje ala bai'in ai ala shar'i bai a bisa sharaɗin fa za a kai da gidan da gairi da wani wanda bai da tarayya a gidan wato wani mutum daban wanda shi ba ɗaya daga cikin waɗanda suka mallaki gidan ba don haka baka hayan gida aka ce duk shekara za ka biya dubu ɗari biyu ba halin gidan kuma an sa shi a kasuwa ba a gaya maka ba ka zauna bayan yan watanni sai aka zo ana duba gida da a saya Ka ga idan aka saya za a fi da kai daga gidan gida ba ka noti nota shi da a dai tsanani ka kare ta wannan shekaran sannan ka fita daga gidan Ka ga an cutar da kai domin kila inda ka san gidan na sayarwa ne ba za ka shiga hayan gidan ba saboda ai ba ka zauna don shekara ɗaya ka fita wani sai dai duk shekara za ka biya kuɗin haya ba shi sa sai a gaya maka cewa to za a baka hayan gidan nan amma fa gidan na sayarwa ne idan mun samu mai saya za ka fita duk wata za ka biya kaza ko duk shekara za ka biya kaza amma in mai saye zo to za ka fita daga gidan to sai a gaya masa haka domin kada a cutar da saboda a barar wa wala jira sai ce walam mil kuma ne gairin aka ce ga wanda baya daga cikin wayannan mutane wanda suka mallaki gida kuma wa walam mil bai karkata zuwa ga ɗaya daga cikin su ba wato ba yana so wa ɗaya daga cikin su wannan gidan ba saboda kar ya zama akwai haɗin bakinsa a lokacin da za a zo a sai da gidan a rasa mai siya har sai idan an sai an dawo an sai wa ɗaya daga cikin wanda suka mallaki gidan to ya zama bai karkata zuwa ga wancan ba ma'ana babu wata alaka ta kudda kudda tsakanin su to sai ce wasu ba ikhla'un kai an datar da ma a fita a bar gidan a bashi a haka kawai bihi samanun ala idan kuɗi zai ɗaukaka da sauƙin in rashin ba da hayan shi zai sa gidan ya yi tsada to akwai malamin da suka ce kar a bada hayan a bashi ko da za a rufe kuɗin haya ne amma da sharaɗin idan zama na samanin kuɗin wannan gidan ala zai ɗaukaka bihi da sababin rasa irin abin nan rashin ba da haya ne to shi ma malamai sun ce daidai ne saboda kenan za a duba a gani shin wannan gidan na marayu ne ko gida ne na magada ko na wasu jama'a ba a san ranta za a sai da gidan ba to barin sa a haka ba ba da haya ba shi zai sa gidan yayi daraja ko kuma ko an ba da haya din da zai rage wa gidan daraja ba idan in an ba da haya zai rage wa gidan daraja to a bar kar a ba da haya in kuma ba da hayan da zai rage wa gidan daraja ba sai a ba da hayan a bisa sharaɗin duran da aka samu mai saye za a sai da gidan kuma zai fice ba mai gida gidansa a yi shi ala basiratin domin kar a cutar da wani yace wa illa taqawu thumma illa lil ushidat ala bay'in wa man zada faqbala wa illa idan kuma wato barin sa'in bai zai kara masa abu nan ba da hayan bai zai sauye masa kuɗi ba da zai rage masa daraja ba to ta kawau kuma ba samu wanda zai kama hayansa wato wanda ba su ba babu illa din nan ya hada shi domin a ba mu magana a guda biyu cewa a ba da hayan gaɗe daga cikin wa'inda ba su neman mallakan gidan ba ko kuma a bar gidan a haka idan barin sa aka shi sa daraja to sai zama na ba a samu mai haya ba wanda ba so ba kuma ba bar abin nan ba wanda zai ba barin sa haka din zai tauye masa daraja ba abin nan ba da hayan ba zai tauye masa daraja ba shi ma nan wa illa ana idan kuɗi bai zai ragu na darajar gidan ba da sababin barinsa haka kuma ba a samu wani wanda zai kama gidan banda wa'inda suke mamallakan gidan kuma kowa yana son ya yi haya a gidan to ta kawo shi ta ne wannan ya tsaya wannan ya rike rike wajen ɗai wannan ya siya to ni zan kama shi a bisa ainihin kuɗi kaza wannan ma ya ce zan kama gidan a bisa kuɗi kaza thumma illa sannan idan ya zamana wato ba ba su yi wannan niyan ba ba wanda ya tsaya kwata ni ba zan tsaya ba je a nemo mai siyan gida idan ya tsaya in ya tsaya kaza ni dan tsaya duk inda farashi ya tsaya to ni dan tsaya kowa ya ke tsaya illa li ikhtira sai dai don sai a bada hayar zakawai ma'ana babu wanda ya tsaya a cikin su a tsaya sai dai a bada haya a ba da hayan a gidan shi kenan bushidat wato a yada neman hayan gidan ala bai'in a bisa shirɗin fa in mai sai ya zo za ka kai so da haka sai a ce to yanzu tun da su nan ba sa son su sai gidan in ji su tsaya don a sayar musu gidan sai dai a ba da hayansa to a yi tallin hayansa din amma da shirɗin dukkan wanda aka bawa hayan idan mai siya ya zo za a fiye shi daga wato ainihin gidan to wa man da duk wanda ya kara bayan an taya gidan wani yana haya a cikin gidan sai kuma wasu ka zo suna tiyawa don su tsaya to iya inda suka tsaya su waɗanda suke tiyawa to wa man da wanda ya kara daga cikin abokanin da tarayya wanda suka mallaki gidan fasa za aka karba. ma'ana wannan baitin yana da ɗan wahala shine idan ya zama na gidan na sayarwa ne kuma su waɗanda suke mallake da gidan kowa yana son ya saya sai a ce to shi kenan a sa gidan nan a haya tukunna wani ya ci gaba da hayan gidan a bisa sharaɗin an samu mai tsaye da a da gidan zai fita To shi kenan sai a kama tsaye gidan a sa shi a kasuwa wani ce miliyon biyar wani biyar da rabi wani miliyon shida wani miliyon goma sai a ƙure gejin masu tsaye in sun tsaya aka ce miliyan takwas ne sai a ce to ku yanzu da kuke tarayya a gidan duk wanda yake tsaye sai gidan ya kari in ya kari sai a sayar masa da gidan sai wani ya kara to duk wanda ya kara sai a sayar masa da gidan shine ma'anan wa man za ta fasala duk wanda ya kara ka karba nan duka saboda kada a cutar da waɗanda wasu daga cikin wanda suka mallaki gida domin idan ɗaya daga ciki ne zai sai gidan watakila gidan zai yi araha yadda shi kuma wanda ba shiga gidan zai yi ba zai tutu ya ce ba a sa gidan a kasuwa mana na sa gidan inda aka tsaya shi kenan to da aka ka gaji gida kai da dan ga, nawa ne rabin gidan nan in an ce za a cinikin kyar gida watakila ba za a ba wa shi wanda ba zai sayan ba haƙƙin sai da ya kamata sai a ce a sa gidan a kasuwa duk yadda kasuwa ta kama zan siya zai ce ga yadda aka siya to kai ka ƙara sai ƙara sai a siyar masa idan an yi haka an fita daga iskalin cewa ko za a kwari wani da wa in yabdu min zil haqqi burrun ta akhrijan li ghayrin wa fi bay'in li zil haqqi min qulah wa in yabdu min zil haqqi burrun idan cutarwa ta bayyana min zil haqqi daga ma'abocin wato wannan haƙƙi din fa akhrijan wato ka fidda wanda yake cikin gidan idan gidan wato kasancewa dai daga cikinsu wanda suka mallaki gidan in ya zauna a gidan gidan bai zai daraja ba sai zai cuto wanda yake da haƙƙi shi ba a cikin gidan a zaune to ka akhri dan ka fitta wanda yake cikin gidan lin ghairi ba wani daban haya ba shi ba saboda galibi kamar yadda wancan satin muka bayani idan mai gida yana cikin gida to in a sai gidan za ga baya yin daraja wani ma bai rai sai ba zai ce to za ka yi ka shi gidansa ne zai kamar rarrace maka zala a dan kara daga masa a ƙara daga masa kafa to idan har zaman ɗaya daga cikin su mamallaka gidan zai tauyewa gidan kuɗi shine zai zai cutar da ɗaya daga cikin masu haƙƙin to fa akai dan ka fice shi ne mi haya ya zauna a wani gida kuma a sashi a kasuwa li ghairi ko kuma a bada hayansa li ghairi ga wani wato sai a ce wani ya zo ya zauna daga cikin daga cikin waɗanda ba wanda suka mallaki gidan ba a bisa cewa idan an tara mai sai da afiyar wa fi bai'in li zai haƙƙi nunkula wa fi bai'in wajen sayarwa kuma li zai haƙƙin da ma'abocin haƙƙi unkula an ciro maganganu har guda uku na'am thumma la li talib haƙƙi haqqi thumma la li qasid ikhraj ash-shari'i bil amala na'am wazo kace za a sayar masa wato sayarwa ba tare da an taya ba ko suka ce za a iya sayar masa a sayar masa ko shi a sayar masa ko a sayarwa babansa ko makamancin wanda. sun mala wasu suka ce baya halarta ɗalibin haƙƙi ga wanda shi yana da haƙƙi a gidan a sayar masa sai dai a sayarwa babansa in an rasa masu tsayawa kenan kaga in an sami tsayawa kan kawai kowa ma za a iya sayar masa in ya ƙara a kai yanzu babu mai tsayawa ko suka ce to sai dai a sayarwa ba abin da za a iya sayar masa za a iya sayarwa kuma mahaifinsa wani suka ce sun mala'a li da haƙƙi sun mala li da haƙƙi za a sayar amma ba ga wani yake da wato wani haƙƙi a gidan ba sai dai a nemo babansa a sayar masa ko ɗansa ko wani shi kuma sai a sayar masa saboda kar a ce an cutar da wani ke magana ta biyu sun mala wasu suka ce ana sayarwa amma lalika su bi ikirari shari'i ba ga mai nufin ya fitar da abokin tarayyarsa ba bi za'amala da wannan aka yi wato ana iya siyarwa shi ɗaya daga cikin su wanda suka mallaki gidan amma in manufarsa ba ya kori abokin ne. kawai dai abokin shi ma yana ganin siyarwan shi ya fi maslaha shi ma yana ganin siyarwan shi ya fi maslaha so da haka ba an tilas ba ana son a kore shi ba ne ya halatta ɗaya daga cikin su ya amma an gane manufar kawai sun ya kore shi ne daga gidan ya fice shi to ba za a sayar masa wasu dai a sayar wa wani wancan shi kuma ya zo ya ya sayar masa duka dai saboda wannan kada a cutar da ɗaya daga cikin waɗanda suka mallaki gida yake wa man milkuhu afna'a amlakin ghairi wa minha lahu tardadu far hukmu injala نزاع بنفي الحق ما حلف الذي hakan حقا وإلا فلا اقبلا wa man milkuhu wanda mulkinsa wato filin da ya mallaka asna amlaki ghairi yana tsakiyan wato mulkin waninsa kana da fili ko gida amma nan gidan wani nan gidan wani ko nan filin wani kai naka yana can tsakiya ba hanyar da zaka je ka shiga naka sai ka bi ta filin wani kafin ka shiga filinka to duk wanda haka ne sannan wa min hala hatta dadu na hutar da yana da kai kawa min a daga wannan abun da ya mallaka na gona ko na gida ya shiga ya fita ya shiga ya fita rufal hukumu hukunci in jala niza'un idan jayayya ya bayyana Binabil haƙi da kore haƙi kai kana bin gonan wani zuwa gonan kai ta ni ba ka bi gonana ba kana take mini wake na ko amfanin gona na. in ka bi can shi ma sai ta kana take mini amfanin gona na to kaga jayayya ta tabbata kenan shi kuma bai da hanyar da zai je gonar sai ko filin sai ya bi filin wani to idan wa irin wannan ya faru to ɗayan biyu ne ko dai yace ai lokacin da aka sayar mini an fita nan zan bi dama sun yarjejeniya da wanda ya sayar masa za a bi ta cikin wannan gonar sai yace yana da haƙƙi ya bi ta gonan wani ko kuma ya yi wani duka gaba ɗaya ko ina yana iya bi akan bisa wannan shar'in aka sayar mata sai aka ce in jalani zaun idan jayayya ya bayyana bi nafil haqqi da kore haƙi ma halifin allazi alayhi da haqqa haqqan to za a yi hukuncin ne tare da rantsuwan wanda ya da'awan haƙi a kansa in yace ta zama wannan filin ne filin ta gonan zaidu yake yi nan ne hanyarsa ko ni ma da aka sayar mini ina da haƙƙin da shiga ta gonan zaidu to sai zai je cewa ba ta da wannan haƙƙin ta zai zai rantsa billahi la ilaha illa huwa wannan hanyar ba ta cikin gonansa take ba ba wai ta cikin gonansa za a dinga bi ba in ya rantsa shi kenan in kuma bai rantsa ba to kun ga wancan sai rantsa sai shiga wajen bi ta cikin wato gonarsa sai ce wa illa idan bai da'awa akan wani ba yana ganin ko ta ina ma yana iya shiga gonarsa gabar da yamma kudu da arewa fala to babu wani magana rantsuwa iqbala ka karbi wannan ba za a ce duk masu gonan su rantse ba kenan ko ina in ya ga dama zai iya zai iya bi ko ina in ya ga dama zai iya bi idan shi yana da gaskiya wa qila bi izami jami'i bi haqqihi wa tawqun bi gurmin fi qirabi na amwala wa qila sai aka ce bi izami jami'i zalimin sa wa dukkanin su makwatan sa din bi haqqihi da haƙƙin shiga sa duk inda ya ga dama don aka ce dukkaninsu ina da haƙƙin da zai bi cikin gonansu sai kuma suka ce ba su yadda ba sai ina zai bi gonan gonansa babu inda zai bi kenan to da aka ce to in dai babu wani wuri ayyanin ne to ya rantse kawai yana da haƙƙin shiga wannan gonarsa ta ko ina shikenan sai kama bin ko ina ya shiga kaga sabanin idon gida ne an riga an yi katanga ko ina lokacin da ka fi haɗin babu hanyar da za a bi a shiga kuma dole sai dai ka kai hanya kenan ka sayi taku uku a gidan wani sai a buga maka hanya kafin ka shiga ko ka cewa mai filin kai ba ka saya ba wani. kifiyin da yake tsakiya ko ina an kewaye shi da gini ta ina zan bi sai ya sayi wasu taku yadda za a zai iya samun wato ainihin hanya wanda zai dinga bi ta wato ainihin zai dinga bi ta wannan hanya domin ya shiga cikin wannan filin wannan rikici ne dai wanda in an kawo alƙali shi ya san yadda zai warware wato ainihin matsala sai ma da yake wa dau'un bi gurmin fi ƙirabin na amwala wa dau'un wato da zaɓi shine dau'un wa dau'un zaɓi bi gurmin biya fi ƙirabin a cikin mubaraba wato ka ka hada jari da wani kuna riba riba ko shi ya maka aiki shine shi shine muzaraba ka bada kuɗi wani ya maka aiki idan an ci ba za a kasa riban kaza a bashi kaza kai ka ɗauka kaza shi ake cewa alƙirabu alƙarbu kuma shine rance abun nan sai idan aka yi asara wa zai ɗauki asara dukkaninku ne za ku ɗauki asara misali yanzu wannan ya kawo miliyan ɗaya a juya ta shi wannan shi yake juya kuɗi cikin da aka gama kasuwanci aka yi lissafi sai aka samu dubu ɗari tara ne yanzu an yi asarar nawa kenan dubu ɗari waye zai ɗau asaran dubu ɗari a ka'ida dukkan ku biyu za ku ɗauki asaran dubu ɗari kai mai kuɗi ka ɗau asaran dubu hamsin shi mai aiki ya ɗau asaran dubu hamsin ko kuma ka dau kashi biyu asara shi ya dau kashi ɗaya asara gwargwado da kuka yi tifaki amma ya za a yi a biya asaran ba wai shi ne aikin za a ce ya kawo dubu hamsin a cikin ta ne kai ka kawo dubu hamsin ba za a ci gaba da kasuwanci ne yanzu idan an ci riban dubu ɗari nan gaba ya cikaka wannan asarar da aka yi in wani abu ya hau a sama shi za ku riba riba in bai hau ba kuma ba ku da riba a asarar ta shafi hadda mai aiki domin shi ma ya sha wahala wahalar da ya bai samu riban ta ba to a nan sai aka ce wa tsau'un da ganin dama da zaɓi bi gurmin tafiya wato shine ɗaukan asara wani daga cikinsu sai ce ni zan ɗauki asara da za a samu kamar mai kuɗin ya ce an yi asara ni na ɗau asara kai mai aiki mai kasuwanci baka da asara da aka dubu ɗari nan kenan sai ya ɗauka daga sa sai ka kasa zama miliyan ɗaya shi kaɗai asara mai aiki bai asara ba ko mai aikin ya ce ni zan biya asaran da aka yi da aka da ta da dubu ɗari tara shi wanda yake kasuwanci wanda ba kuɗi da ji ba sai ya ce ya ɗau alkawari dama duk asaran da aka yi shi zai biya yanzu zai nemo dubu ɗari ya zo ya ci kasa wannan ainihin miliyan ɗaya ne to idan an yi haka ya halatta ko bai halatta ba shi ne ma'anan wa ɗauɗin bigurmi domin in tilastawa aka yi kan dama bai halatta ba to in kai kan dama fa kace za ka ɗauki asara ba akwai maganganu guda biyu na'am eh ya halatta aka wasu malamai suka ce wala bai halatta ba wanda ya ce ya halatta sai ta aka wannan kama wani alheri da ya yi wa ya yi wa ainihin ya ɓangare ɗin tun da shi ya ɗauke asara kamar ya masa alheri yasa suka ce ya halatta ko suka ce wala bai halatta ba me yasa bai halatta ba saboda wannan sharaɗin inda an yi shi zai kore ma ƙa'ida na kasuwanci domin ƙa'idan kasuwa shine algurmu bil gunni mai ɗaukan asara shi yake ci riba alkharaju bil zaman sai zan haka ce kai za ku yi kasuwanci da wani amma kai riba kawai babu asara shi ba wannan asara da riba ba bai halatta ba wannan shine zancen da yake inganci tun da dai har kana cin riba sai an yi asara ta shafe ka yanzu wannan shine ya haramta wato bankuna da suke mu'amala da riba ka je ka sa kuɗin ka kana kasuwanci su suna maka kasuwanci duk wata za su baka kaza kuma baka da asara wannan riba ne saboda haka a riban da suke cikin sun ƙayyade maka duk wata za a baka dubu ɗari ko dubu hamsin amma uwar kuɗinka na nan da zai tafi ba su kuma in sun yi asara ta shafe su in riba aka samu ta shafe su to wannan riba ne baya halatta so da haka kai da zaka sa kuɗinka yanzu kana da tabbaci ko da asara amma kana da garanti din kuma zaka ci riba kuma riban ka ba za ta kasa ba wannan shine riba kenan sai zama haramun amma yana za ka sa kuɗinka a juya masa in an samu riba za a kasa riban nan kashi biyu ko kashi uku wannan yana da kashi biyu wannan yana kashi ɗaya in an yi asara kuma a kasuwancin da suka yi maka asaran kai ma ta shafe ka to da wannan ya halatta wannan shi ake cewa mubaraba saboda haka kala magana ta karshe ba ya halatta kuda da ganin daman ka misalin sa kamar riba ne Allah subhanahu wataala ya haramta riba mutum ya baka aron dubu ɗari in ka zo biyan ka biya shi da dubu ɗari da goma me yasa aka haramta in ka ba da dubu ɗari a biya ka da dubu ɗari da goma saboda ka cutar da wanda ka ba wa bashi to da aka zo sai kuka yi wannan sharafin. cewa in ya zo biyan ka zai kara maka dubu goma sai ka ce to ai wannan riba ne akwai cutarwa a ciki ce a ni na yadda aini na yadda zan ƙara maka dubu goma yarda na ne to wannan yardan san bai zai halatta wannan ƙari ma saboda in ka yarda ma Allah bai yarda ba shikenan domin ubangiji ta lafi tausayin ka fiye da kanka isa yake wala kusa kun? inna Allaha kana bikum rahim kar ku kashe kawunan ku Allah yana jin tausayin ku ina za a bar mutum zai iya kashe kansa wani wani in ba wa'azi kamar ba kace in ka kace kanka fa ka aikata haramun zaka jefa kanka a wutar jahannama to nan ne ba zai kace kanka ba amma in ka bar shi akan kanka sai je kace kanka kaga haramun da aikata so da haka ko in shari'a ta haramta abu don ganin cewa akwai cutarwa to kai ko kai ka yadda da cutarwan ba a da ba Allah bai da ba kai ka halitta kanka ba Allah ne halitta ka yasa maka rai baka da haƙƙi jikinka jikinka misali yanzu cutar da jiki haramun ne ka zai reza ka tsaga jikinta jini ya fito haramun sai ka ce to aini ni na ga dama jikina ne bari in tsaga tun da jikina ne sai a ce ba jikinka ba ne sai ba kai ka halitti kanka ba Allah ne ya halitte ka ya baka amanan wannan jikin haka na an haramta shan giya da shan duk abubuwa masu maye da kwaya da sauransu domin abin nan zai gusar maka da hankali don a kiyaye maka hankalinka sai ka ce to ai hankali na ne tunda na wani shi kenan ni zan sha don hankalin ya gushe me ne don ya gushe sai ce ba naka bane ajiya aka baka Allah ne ya halitta maka hankalin ya baka ajiya baka da iko da shi sai yanda ya ga dama za ka yi da shi to haka nan dukiyarka da ka sha wahala ka nema sai aka ce haramun ne almubozaranci ya lata yi almubozaranci da dukiyan ba sai ka ce to ba ni na sha wahala na nemi kana ba bari in sa mata a sha na in kista ta ko bari in sha ta ba na more sai ce maka Allah ta'ala ne ya baka kuma amana ne ya baka dukiyan bai halatta kai almubazaranci da ita ba ka nan dukkanin abun da Allah ta'ala ya baka ya baka amana ba ba za ka ce saboda naka bane kana iya sarrafa shi inda yadda kake so ba in ka bi ka'idodi na dokokin ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka baya halatta saboda haka idan kai muzaraba da mutum kasuwanci da za ku yi ƙa'ida za a kasa riba za ni ina da kashi za ka kana da kashi ba kai ne mai kuɗi shi ne mai kasuwanci galibi mai kuɗi shi ya fi riba da samun jari ya fi wahala a kan yin kasuwanci ko za ka shi kashi nawa zai ɗauka kai kashi nawa za ka ɗauka sai ku yi yarjejeniya idan an yi asara kuma ba a fi riba ba to kai ba ka da naka son. shi ma ba da shi ko za ka asara ta shafe ku lokaci a ci gaba da kasuwanci a cika ta sauran a cike wannan gibi na asara kafin a fara riba wato ainihin riba kuma da ce ka jam'i da'awa fi yaminin fi wallati turaddu wa man yahlid bila man lahu dukula a adabi bi qurbin wallazi yadda'i ala rashidin bima qablu al Yamina lahu dukula yake ka jam'i da'awa kamar ma hada wato ainihin da'awoyi ne fi yamini a cikin rantsuwa guda ɗaya. wato kaman shari'a ce da yawa sai ka zo kai rantsuwa guda ɗaya kan dukkan shari'o'in wannan malamai suka ce ya halatta sai dai a hali guda fi wallafi sai dai wacce turaddu ake mayarwa mutum ake mayarwa mutum idan yanzu mutum ya zo ya ce ina bin ka bashin dubu goma sannan ka sai kayansa na dubu ashirin baka biya shi ba sannan ya yi maka aikin kuɗi na dubu goma maka biya shi ba kaga dawa ta zama guda nawa guda uku ina bin ka bashin dubu arba'in amma dubu goma rance ne dubu ashirin kayan ka biya baka biya shi ba sai dubu goma kuma ya maka aikin wahala ne ka biya shi baka biya shi ba ko gini ya maka ko noma ya maka ko rijiya ya tona maka ko makamancin wannan ya halatta ka rantse in ka kore duka kace ni ba abina ko kobo to sai ka zo ka haɗa rantsuwa guda ɗaya akan duka wannan da'awar ka ce wallahi bai bani aro ba billahi la ilaha illa huwa bai bani aro ba kuma ban sai komai a wajensa ba kuma ban ban baki wani aikin kuɗi yake ba da tsuwa ɗaya billahi la ilaha illa illa huwa shikenan ya wadatar ya halaka ba sai ka ce billahi la ilaha illa huwa bai bani rantsuwa ba billahi la ilaha huwa ban sai wani kayan sa ban biya shi ba billahi la ilaha huwa ban sa shi wani aiki na rike maka hakkin sa ba sai kaya ka ba sai kana iya hadawa amma da za ka yi daban-daban kuma shi fi karfi to sai aka ce amma si wallafi turaddu sai dai rantsuwan da ake mayarwa mutum ita ba a hada ta da wata rantsuwa da ka zo ka ce baka baya bin ka bashi nan na na ciniki ba abinka bashi na rance da ya baka Ba da je sai ya samo shaida guda daya na rancen da ya baka aka ce to ya kawo da ya samo shaida ɗaya aka ce karo ɗaya kasa karo ɗaya yanzu me zai yi zai rantse ne billahi da lahuwa ya baka aro shi kenan dole ka kabi shi tun da ya samu shaida ɗaya na iya hadawa da rantsuwa sai wancan kuma wanda ka kai kayansa shi kuma bai samu abin nan shaida ko guda ɗaya ba wanda ka kayansa da ka biya baka biya shi ba da wanda yake to kaga wacce shi ta ma ita kuma zaka yi rantsuwa ne na imani zaka rantsa billahi la ilaha illa huwa ban sai kayansa ba wannan kuma ya samu shaida ɗaya ya baka aro sai aka ce hada da rantsuwa sai ce shi ba zai rantsa ba kai karanti yanzu rantsuwan da za ka yi na billahi la ilaha illa huwa bai ba karance ne bai ba karance ba don ka warware wannan shaida na ne wannan yaminun raddi ne ba za ka haɗa su guda ɗaya ba ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa ban sai kayansa ba kuma bai bani rance ba sai ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa ban sai wani abu a wurin sa ba to wannan kai rantsuwan inkari kenan don al-yaminu alaman ankara al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu alaman ankara in samu shi duk ko ɗaya ba wanzu wannan yaminu inkari sunanta wancan kuma sai ka rantse shi kuma billahi lazi la ilaha illa huwa bai bani rance ba shi kuma yaminu radi ne domin ya samu shaida ɗaya da ya rantse dunin ka biya shi ya ah, shi ni ba rantse ba shi ya rantse kawai cewa ba ni da zan ba shi wannan rantse ba to daban za ka yi ta nan ba za ka haɗa ba za ka haɗa guda biyu ba ina fata mun fahimta ya ce wa man yahalib bila man lahul ula wa man yahalib wanda ya rantse bima lam lahu ula wanda bai da ɗaukaka wato wanda ya rantse ba da Allah ba Allah shine subhanahu wa ta'ala ko huwa al-aliyyul kabir shine madaukaki kace wanda ya rantsa eh, mutum ya rantsa da wanda ba madaukaki ba ma'ana wanda ya rantsa da ba da Allah ba a adabi qurbi ya take mai da rantsuwan a kusa mutum ne rantsuwa ta kama shi a kotu zai rantsa maimakon ya ce billahi la ilaha illa huwa ina bin sa haƙi ko billahi la ilaha illa huwa baya bi na wani haƙi kaga duk ranar da zai rantsa da Allah ne sai ya rantsa da kake ko ya rantse da ɗakin kaba ko ya rantse da ƴan tabaiwansa ko makamancin wannan to wannan ba za a karbi wannan rantsuwan ba ko kuma rantsuwa da sakin ya ce idan idan ba idan ba haka ba idan wane yana bi na in wane yana bin sa haƙi matarsa ta kafa shi ma al-yamin ko in wane yana bin sa haƙi bawansa ya intu to ba za a yi da wannan rantsuwan ba a kotu wannan dai can dai wani rantsuwan ka daban kuma haramu ne ma irin wannan rantsuwan shine wa imanu talaqi kace in ne ka zama ta ta ku. ko in ne za ba wannan ba a wannan idan ya zo ya rantse rantsuwa ba da Allah ba sai ce ba a rantsuwa sai da Allah saboda manzo kuma ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak wanda ya rantse ba da Allah ba ya shirka haka nan man kana halifan falyahlif billah aw yasud duk wanda ya rantse ya rantse da Allah ko shi shine kaida to da rantsuwa ba da Allah ba shirka ne ko da da ɗakin kaba za ka rantse mutum ce ya rantse da kaba ko ya rantse da manzala sunawa haramun ne ko za ka yi kai wannan rantsuwan Allah ta'ala zai kama ka da ita rantsuwa ne irin na zamanin jahiliya wanda musulunci da ya zo sai haramta ake kar ku da iyayenku ku rantse da ubangiji subhanahu wataala shi kadai domin zuwar bin abu salma bin abi sulma yana cewa wa qasamtu bil bayt alladhi tafa hawlahu rijalun banawu min quraishin wa jurhum daran sai da dakin kaban da wato mazaje daga quraishu da jurhum da suke cewa ya ci wanda suka gina shi to sai rantsa da dakin kaba to mu mutunci sai dai ka wa rabbi kaba na rantsa da ubangijin kaba ma baraka ta karan sai da karan sai da kaba ba shi yasa aradu rantsuwa ne da wani abu ba Allah haram ne mutum ku yi magana sai maimakon ya ce wallahi sai ce aradu to rantsuwa ne da tsawa ra'adu ne asalin sa tsawa to da ka baya halatta to a kotu in kai wannan ladabtar da kai za a yi domin sai dai ka rantse da Allah saboda manzala kuma ya haramta wani ya rantse ba da Allah ba ba a rantsuwa sai da ubangiji ta duk abun da ka rantse da shi to ka kai shi ƙololuwa ne wajen girmama to ba wanda ake wa wannan sai Allah shine ya kai koyoyuwa a wajen girmama? amma Allah ta'ala da yake shi ba wani abu sama da shi yana iya rantsewa da komai don ya girmama sai ya girmama abu zai rantse da mutum ya rantse da kamar ya rantse da rayuwar manzala ta da la'amruka zai iya rantsewa da da rana da wata wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha ya rantse da bishiyan baure ma wa tin wa zaitun har da bishiyan zaitun da sauransu amma kai kuma ko ka rantse da Allah ko kai shiru man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut ko ka rantse da Allah ko kuma kai shiru sai ce duk wanda ya rantse ba da Allah bai sake maimaita wannan rantsuwa sai wallazi yad'i ala rashidin bima qablu al-yamin lahu tal wallazi yad'i wanda yake da'awan yana da haƙi akan wani ala ala rashidin a bisa wani wanda yake shirye ma'ana mai wayo ba wai shirye ana nufin mutum ke nan ba rashidin wanda yake da wanda ba wawa ba ba yaro karami ba ba wawa ba yaro karami ba amma ya rantse yana da wani haƙƙi a kansa bima qablu da abin da yake kafin ya zama rashidi yace ai wannan ya mini sata lokacin yana yaro ko lokacin yana wawa kafin ya samu a rusu shi ne wayo ma'ana hankalin sai nuna to wannan al da lahu ala ka sanya masa rantsuwa ko da ya kawo shaidu ya rantse ya rantse billahi la ilaha illa huwa Wani ya yi masa sata lokacin yana yaro ko lokacin yana wawa kafin kafin ya shiryu sai ya hada da wannan da wannan rantsuwa don a lokacin shi wanda ya wannan abun bai san yayi ba ba zai iya bada labarin ya yi wannan abu ba cewa lokacin yana wawa uwa da yawa baya iya kiyaye su ko yana yaro baya iya baya baya iya kiyayewa wannan sai ya kara masa wato da rantsuwa bayan hujjojin da wato ainihin ya kawo sai ce wa zuwa halafin min gairi ilafi khasmihi wa gairi riban lan yastafi a amala wa zuwa halifin ma abokin rantsuwa wato ya yi husuma da wani tseren min gairi ilafi katmihi ba tare da rantsarwan abokin husumansa ba kai mutum da yake na binta wani haƙi ya kace wallahi tallahi ba ka biya shi bai ce karantse ba kai karantse wa ghairi riban kuma ba da yardansa da wannan rantsuwan ba wanda ya haka lam yaskafi shay'an bai faidanta da wani abu ba ammala bai bugin ba wannan abun bai zai sarkar masa da wato abun da ake nema a wurinsa na haƙƙi ba wato wannan rantsuwan ya yi take nan kafin a je kotu ko kai kana da wai kana bin wani ba ka kace wani yana bin ka dubu ɗari ba sai ce billahi la ilaha illa huwa ba ka bin in kama kashi a kotu da kama ka shi a kotun kaga za a ce ka kawo shaidu guda biyu a dalai kana bin sa dubu dari. sai ka rita wannan shaidun babu domin lokacin da kuka yin ba kowa ba wani shaida kuka yi sai aka ce to kai tun da wanda ya kawo ka bayi da shaida kai ka rantse billahi lillahi wa baya ka. sai ta yana riga na rantse an kan mu nan ma na rantse sai aka ce ah, shi yake ka rantse ce ah, a ake to shikenan ana rantsuwan ba za ta yi amfani ba to za ka wancan rantsuwan ka yi ta ne ganin damanka yanzu dole ka karanti lillahi lalli la ilaha illa huwa ba abin ka karanti a kotu ko a inda alkali ce karanti domin bai yi yadda ba a can ba shi ya saka ba amma a nan shi ne zai sa karantuwa tunda bai sa shi duba sai ce to karanti cewa mana bin ka haƙƙi shi kenan dama ita ce ka'ida to saboda haka rantsuwan ka kafin zuwa kotu bai ba shi yace karan sai ba ko bai yadda da ita ba ta zama wata rantsuwa daban amma ba wanda za a yi hukunci da ita ba shi sa na ce lam shai shay'an ammala bai fa'idanta da komai da ya burin sa na cewa wai a daina ma cewa ana bin sa bashi ba ko ana bin sa wani haƙƙi ba sai ce liman ya tsumu ihlafa ihlafu khasmi ala nafi ihlafin lahu qad tuqbila liman ya tsumu ihlafa ihlafu khasmi liman ya kuma ilafa na ga wanda yake riya an sa shi ya rantse ne ilafu hasbihi da sa abokin husumar sakin ya rantse wanda ya kawo karansan alalafi ilafi lahu a bisa kore wannan rantsuwan da ko kuma sa shi rantsuwa din a bisa kore sa shi rantsuwa da ya yi katta kubila an kafi wani wato shi da aka zo kotu aka ce ya rantse su ce ai ya sa ni na rantse shi wancan kuma ya ce a ni ban sa ka rantse ba kai ne kai rantsuwan ka ganin daman ka ka gani shi ya sa shi ya rantse to dama ya rantse ke in kuwa ba shi ya sa shi ba to rantsuwan daban wannan kuma wanda za a yi daban sai ce to ai shi ya sa ni na rantse to idan ya ce shi ya sa shi ya rantse to zai iya sa wancan wanda ya kawo karansa din ya rantse billahi la billahi la ilaha ya sa shi rantsuwa shi ne liman ya tsumul ilama na ga wanda yake iya an saki ya rantse ne ya rantse yana da ilafu khasmi rantsar da abokin husumansa abokin shari'ansa ala nafi ihlakin lahu a bisa kore cewa shi ya saki ya rantse mana ya rantse ya ce billahi la ilaha da huwa ne ba ni saki rantsuwa magani dama sai ne rantse ko da ka dole sai yi wani rantsuwan shi ya ga dama ya rantse to idan har ya sa ya ce billahi la ilaha ba ne sa kiran zuwa ba qattu qubila an karbi wannan rantsuwa idan yanzu ba sai ya sa ba amma in ya kasa rantsuwa kuma wa ba ba abun idan ya rantse billahi la ilaha ba ne sa kiran zuwa ba to dole sai ya sa shi wanda ya ce shi ya sa kiran zuwa in kuma bai rantsuwa ba to shikenan kaga wancan ya samu hujja na cewa dama shine ne ya sa shi rantsuwa. To da kenan rantsuwanka kafin a zo kotu idan abokin wanda yake bin aki shi yasa ka karantse wannan rantsuwan tana da amfani amma in ba shi yasa ka karantse ba to rantsuwan ba ta da amfani in kun yi jayayya kuma yace shi yasa kace yace kai ka saki kai kace ba kai bane to in ya ga dama zai ce karantse cewa ba kai bane dole sai kai wannan rantsuwan sannan kafin shi ya rantse in ba kai ba kuma to kenan shi ne kai ne ka sa shi wato ainihin ya rantse za mu zaya a nan a ƙarshen wannan hankali saboda wahalar karatu sai mu cika da tambayoyi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh